alkur'ani wakila ko kuma ma'anar zikirikun fihi mau'izatukum akwai zikirin ku wato akwai tunatar da kowa ga al'amuran da ya kamata wa huwa al'ansabu bi siyaqin nizamil karim kuma shi yayi nasaba fihi mau'izatukum shi yayi nasaba da siyaqin abin alkur'ani mai karamci afala taqiluna to ba ku ya hankali tun daga Alƙur'ani, in kun bi shi yana shiryar da ku ga hanya wanda an mai kyau abala ta kiluna ba ku hankali mai nuna bihi ku imani da shi kun ga wannan su'ala kan tambaya ce ta zargi sun ma khawwafahum sannan ya ba su tsoro bi kauli wa kam qasamna min qaryatin wa kam qasamna min qaryatin كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وكم قسمنا ديوا منك هلك أي أهلكنا من قرية ديوا منك هلك متانا القرية كان ظالمة وإن سوء جماعنا القرية سنزم الظالمين واتو أي كافرة wa an sha na ba da haka mana akari na muka farar da wasu mutane bayan su wato yana cewa ku yi hattara ma hallaka alƙariyu da dama saboda haka kenan kuma in ba ku bi ba to za mu bi inda mun kabe da wayancan da ku falamma ahasu ba asara falamma ahasu ba sana idahum minha yarkudun la tarkudun لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون wato su wayanci alkaryu da an ka hallaka su an yi ayi su bi Allah sun kaki an yi ta musu wa'azi sun kaki sai Allah ya aiko musu da azaba sai sun kashe ka suna kokari su bar gidajen na manyan gidajen da sun kai na ni'ima manyan motoci kudin nan da suka suna suna gudu suna bare su sai Allah ya ce ku dawo fara ma su ba sana sai da sun kaji tsoa sun kaji alamar azaban mu ai sha'ira ahlul qarya bil halaki sanda mutanen alƙarya sun ka gane halaka su za a yi idan hum min yarquduna sai ga suna ta gudu su ba alƙarya ai ya harabuna suna gudu musriyina suna gaggawa faƙalar lahun mala'ika sai mala'iku suka ce musu isa za a da izgi ku gudu latar kudu ka ku sheka warji ku dawo ilama a turutun fi ku dawo ga neman nan da an ka ba ku ta duniya ba ita ce ta hana muku mai allah ba to ku dawo ku ce in tana cewa wa masaki na kun da gidajen nan naku da kuke ba ku san rabuwa da su don ku ta aikin allah ku dawo da allah ku abin na da ku dawo gare su la allah kun tusa aluna don a tambaye ku wani abu min duniya ku na duniya ko al'ada wadda an ku saba ba ku dawowa ku zanna ku ci gaba da abubuwan da kuke yi wato kun ga magana ce mala'iku ke gaya musu ta izgini duk wanda bai bi Allah ba duniya ta shagaltar da shi sai ya barta da gudu wata rana da kai ne shi kabarin ta yi gudu da kai ne ya kabarin duniyar qalu ya wailana qalu ya wailana inna kunna الظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين to wanda bai koyi addu'a yanzu ya dogara ga Allah ba wata rana sai yayi addu'a kuma shi wanda ka halaka shi wata rana sai yayi addu'a kuma shi wanda za ta halaka shi saboda haka in dai mutum zai bi Allah ya bi Allah in mutum bai bi Allah ba babu shakka wata sai ya zanna yana so shi addu'a kuma bai iya ba wato lokacin da aka abin nan wani lokaci da a asar da aka yi ma yan fiyan juyin milki akwai wani babban mutum sanata na wato shi takama ta yi fada da addini ya yi malamai ba su da aikin yi abba su da yana ta fada kuma babba ne malam da aka je miliki aka ce a kamo shi sai ya zo inda wani malami malamin da yake eh, suna jayayya duk dai garin su guda sai ya iske shi alga ta malam har ga matsalolin gwar sun ka kasance don allah malam ka bani aya wadda nika karantawa walakancin ka kai ce min ya ce tawo wa waye ce ka ki koyan addu'a sai yanzu sai malam ya ba shi aya وقال الشيطان لما قضي inna إن wa qala الشيطان lamma قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم wannan aya ita ya bashi ya ce te kai ta karanta abin da mallan kanihi ya karanta ta da kai ne duk inda ya boye duniya sai an kamo shi wacce yake koya addu'a tun da wururi sai mallan ya bashi ta ya boye yana gani ya boye yana cikin boyewa gaji aka kamo shi malam ya ce abin da ya sa dai ni bashi wannan aya saboda yana izgiri ya ce malamai ba sa abin da suka to bari ya gane sun sa abin da suka su bashi aya tun da ya gane su bashi aya wanda shi da kai ne da karanta ya kira jami'an tsaro cewa gane nan shi da kai ne ka zanta yana wadin gane nan suna wucewa yana ƙara ja yana kwai dai yawan haka dama dai to dama ma'anar aya kenan saboda haka ya bashi wannan ayar to abinda ya sani kawo muku wannan ku nemi addu'a ku koye ta tun yanzu tun matsala ta zo dama annabi cewa yayi ta'arrab ila Allah fi raka ya arifka fi shidda kai sani ga Allah fi raka lokacin da babu matsala ka san Allah kai ta addu'a kai ta addu'a kai ko da matsala ta zo ya arifka fi shidda shi ko Allah da ka shiga cikin tsanani sai ya saka dama ba bari dai za kai wai sai rar da ka ji bane sannan ka tauka ce Allah ba ni ba haka na aka yi ba tun yanzu kaka kama da baka da matsala tun yanzu ta rabu ila lafiyar ba ya ka bishidda amma idan ka ce ba ka koyo ai akwai yadda za ka zo ka koya kuma rannan ba zai umarni ka ba ƙarshen ta ka yi addu'a da abin da zai hallaka ka saboda haka mutanen ga sunan suna ta addu'a ƙalu suna cewa ya wailana ya halaka mu taho ga lokacin kiyaye yan na kuna zalimi na lalle mu zalamai ne addu'a ta su kai ya halaka mu taho lokacin kiyaye lalle mu a na taho taho halaka kun ga addu'a ta haka ya koya tun da wuri yaƙi yanzu cikin hitina ka za koya mai saboda haka mutum koyo ya kai tun da wuri don duwa da mutum yake in ya fada cikin matsala tana kama addu'a kabajje suna cewa addu'a ba ta da wani matsala abu su gani ba wanda duk ya ga matsala yanzu tana kama addu'a don kwaji ba ne ya san inda mai ta take duk wanda ya ji tsoro ga Allah ya ka dawowa in ana lahiya launa ha ganin wanga ya bi abin na bautar isa wanga bautar uzairu waɗanga bautar waliyai waɗanga bautar duwatsu waɗanga ga sunan in ana lahiya ba amma inda duk matsala ta tau kowa ya san mahita ta yi kowa ya san allah kowa gani ne ya ka hannu na da ya allah mu da allah kamar da sakin matsalar ka wanda sadda ana lahiya lau babu ruwa ne da allah in ma ka ce ba a tuntube a cewa ne sai ce kare na waliyai ba ka kauna waliyai amma da biya gaba ne bai cewa waliyi wani tsere da ni sai ka gari ya aje wannan ya Allah mu dai Allah ya kafa mai taka ga matsala kowa ya dawo ga Allah to in mutum ya koya in ma kai ya koya dai radda musiba ta dawo yi zai ko bai iya waran nan kun ji wasu ya wailana inna kunna zalimin addu'a ta suke ya wailana ya halaka mu tawaga lokacin kiyayi lalle mu azzalumai muke ba a zalamai halaka ka halaka ba to shi na suka ce a tausu a zalamai su kuma addu'a ta suka yi kun ba kiran su suke addu'a ta suka yi Allah ya ce fa ma zalat tilkal kalimatu da awahum wadanga kalmomi bata gushe ba ita ce addu'a su yad'una biha suna addu'a da ita wai yadduna suna ta maimaita gaba ka addu'a kuma addu'a ta suka yi Allah ya kashe su Allah shi halaka su amma ba su sani ba don ba su koya da wuri ba Allah ya ce ba su ban maimaita addu'a gaba hatta ji annahu hasidan sai da mun ka sanya su girbabbu abin kazzari almasu kamar haci wa'anda aka girbe bil manajili da lauzuna bi an kucilu wa saru khamidina an ka kashe sun ka koma matattu gaba dai kafa mudin da sun mace kamar an hasauta ta mutu iza dufe ayi an ka kashe ta haka sun kai su da kan sun kawo kansu addu'a in baka koya ba da dun masiba ta zo yi za ka yi ko baka iya ba karshen ta kai addu'a da ka halaka ka shikenan gaba da saboda haka kowannen ku akalla dai ka sai hisnin musulun gashi nan ga hannun abin nan masu sai suwa akalla ka sai suna musulun ka ta ka koyi addu'a ka koyi irin addu'o'in da aka yi ka shirya kowane mutum matsayin jaraba yake sai allah ya jarraba shi wata rana mahalla ne na jarrabawa bagire na na jarrabawa sai allah ya jarraba ka wata rana in baka iya baka jawo addu'a halaka allah shi da halaka ka kai baka sani baka aza addu'a ta sai kai ta yi sai allah shi da halaka ka allah ya gafarta mana Sun ma abin na asbata ala bi ma ati, sannan Allah ya tabbatar cikin abin da ke zuwa infiradu bil mulki kadai ta da mulki wa na nafaya kulle nau'in da korewa kowane nau'i mina sharika na tarayya ma hadin tare da kowa bihi a cikin mulki ne wa kala wa ma samaa وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين بما halicci sama da ƙasa da abin a tsakanin su muna wasa ba wato ba don wargi mun halicce su ba ai abitina muna masu wasa mun gaida ƙasa din ba mun yi su ne ba da manufa ba bal na sama da ƙasa mun yi su don su nuni ala kudratina ga kudurar mu wato cewa muna da ƙari don duk wanda ya sama kuma ya ƙasa duk wanda adda hankali ya san abin nan wanda ya abin nan babbana kuma mai ƙarhi na wa nafi'ina ibadana kuma mun yi sama da ƙasa don su amfani bayan mu shi ɗaya addalili law aranna law aradna an nattakhidha lahwan min ladunna إن كنا فاعلين تعالى أرنا أن نتخذ الهوى عند من قدام ملكي وانا أبن واسا ما يلها به أبن أكي واسا أكي شغالة دشي min زوجتنا mata kun san mata tana shagaltar da mijinta shi yasa malamai suka ce ba a son namiji ya matso kusa ga mace sai in akwai bukata in babu bukata ba a son matsowa kusa gare ta saboda yana shagaltar da mutum in ya kamata ka yi nafila raka a goma yana shigaltar da kai wata rana kai biyu wata rana ko biyu din ba kai saboda abin nan shagala awwaladin ko kuma da inda mun ga dama mu rike waɗanga to la takhadna wa min laduna da mun rike su daga wurin mu ai min indina daga wurin mu la min indi ahli addi ba daga wajen mutanen da ke cikin ƙasa ba awa min indi awa min gairihim ko kuma daga wani su min makhluqati na halittu al-musakhara wanda an ka halitta lil ibada don ibada to inda mun ga dama sai mu riƙi mata in muna son ta daga wurin mu ko da ba daga wajen halittun mu wanda mun ka halitta don ibada ba in kunna fa'ili na dalika inda mun kasance muna yin wannan da mun yi lakin na lam na fa'alu sai dai ba mu yi haka nan ba walam na rudu hukum ba mu nuhe shi ba Allah ya nuhin mata Allah ya nuhin da Allah bai da mata Allah bai da da Allah bai da da Allah bai da mata duk wanda ya ce Allah na da da ƙarya shi kai Allah bai da da duk wanda ya ce Allah da na mata ƙarya shi kai Allah bai da mata wayannan abin nan mata da ɗiya na abin nan ta ne shi wanda an ka halitta shi ka buƙatar mata don ta rage mai wasu lalurori shi ka buƙatar ɗa don ya taimaka in ya tsufa amma Allah bai da Allah bai tsufa Allah bai bai da buƙata wato Allah bai da mata kuma Allah bai da ɗa bal na kadifa bil haqi بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل نقذف بالحق آمنا دوك كلمة قسكيا مكاداتا ai da la'ilil imani dalilan imani muna kada su alabadili bisa ga dalilan ƙarya alhurafati dalilai na ƙarya wal da na kafirci to idan muka dauko dalilan gaskiya muka kada fa da magu sai ya ke karya ayu da hebu ya ke ta hatta ta hi gaba dai ta gushe babu ta wai da huwa zahiqun sai ga karya ta gushe ai zahibun ta hi wada magu bil usuli wato wadda magawo bil usuli ya an ce abin na fil asali wato fil asali ya an ce da hu ga asali ma'anarsa asaba da magahu ya samu kwallowa ta ya bugai ga kwallowa bidarbi da bugu wa huwa makatalin wato makasa ce to don haka in Allah ya ɗauko gaskiya sai ya jewa ta bisa ga ƙarya sai ta bugi kwakwalwa ƙarya sai ƙarya ta mace shi kenan sai a gama da ita wala kuma wailu ya tabbata gare ku ya ku kahirai ay agaba Agaba ta tabbata gare ku ayyuhal kufaru Agaba ta tabbata gare ku aminna mimma tasifuna Allah bihi ga abin da kuke sifanta Allah da shi mina zauja cewa Allah na da mata aul walidi ko cewa yana da ɗa wato bane ya tabbata gare ku duk wanda ya ce Allah na da mata kafirci ne wanda ya ce Allah yana da ɗa shi ma kafiri na ba ba a ce mai musulmi duk wanda ya ce Allah na da ɗa to kafiri na shi ma saboda haka Allah ba ya da ɗa Allah bai da mata kuma abin nan wato in kuna so ku samu ɗaukaka da daraja da girma wurin Allah to alizimta kuke ga ibada ta sosai da sosai a cikin dare da yini misali walahu man fi samawati walahu man fi samawati wal ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون wato in mutum na so ya samu ɗaukaka a wurin Allah duka lokaci ne gaba ɗaya ya ba Allah kakka aji lokacin hira kakka aji lokacin hira duka ka ɗauki lokacin ka ka sanya shi ga ibada in an gama sallah an gama sallah a yi karatun ƙur'ani ko a yi tasbihi da abin da ya yi kama da wannan a daina zama ana zaman banza to in ka yi ma Allah ka kai haka nan ga Allah sai ya ɗaukaka ka sai ya girmama ka haka mala'iku sun kai har mutane na ganin ɗaya Allah ne ya ce ba ɗaya ba ne ibada daita suke yi wala wuta alaman bisa mawati Allah maɗaukakin sarki yana da waɗanda ke cikin sama bakwai wala ardi da waɗanda ke cikin ƙasa don nashi ne milka duka <coughs> milki ne ne walaisa lahu bihi ma ibinan cikin sama da ƙasa duk bayi ne na baya da da a ciki au sharikin kun bai da abokin tarayya a ciki wa man inda huwa inda wurin Allah na al malaikatu na malaiku wa inda an makusanta mubtada wa khabruhu la yasakabiru wa inda ke wurin Allah la yasakabiruna an ibadati ba su yin ibada ba su yin girman kai ga ibadar Allah su mala'iku wa'anda a wurin Allah ba su da girman kai wala su na kuma ba su gajiya ai wala laye ayuna ba su gajiya wala ya na fiya ba su gajiya ga ga ibadar Allah kun ga al'adar bayan Allah kenan ba su gajiya ga ibadar Allah kuma ibadar Allah ba ta yawa duwa da kai ibadar Allah ba ta yawa a cikin at-targhib akwai wani mutum da ya mutu Allah ya ce mai wato ya yi ibada shekara saba'in bai koda ruhi guda bai taba sabon Allah ba cikin shekara saba'in sai da ya mutu Allah ya ce mai to tahi ka shiga aljanna da rahamata sai ya ƙi tashi tashi ka shiga aljanna da rahamata ya ƙi tashi da an ka kai ga na uku ya ce inda shiga da aiki na shekara ta saba'in ban saba maka ba kake cewa da rahamaka da aiki na dai kun ga dattijo na da ja sai Allah ya ce to a mai lissahin aikin da ya yi an ka yi lissahi an ka ƙari sai ya ce to a mai lissahi duka ibada ta haske ido na ɗai da ya ka gani bai biya ko ɗari ba ibada gaba ta shekara saba'in ba ta biya shi ba an ka ci gaba da kidan ya ba a gama kidan ba sai Allah ya ce ka gane yanzu ba ka da aiki ya ce na gane ya ce mala'iku ku ji a kai mishi wuta sai ya ce ya Allah bi rahamatika ya ce ya Allah sani aljanna da ka sai aka dawo da shi an kasa shi aljanna da rahamarka yanzu haka wurin da yake yana nan goshi ne kasa da ya yi ibada ya yi sallah har ya gaji sai ce Allah in za ka kashe ni ka kashe ni yana sallah sahabin mai ruwa ya ce mun gane yana nan yana sujuda ya mutu amma yana nan yana sallah cikin sallah an ka ɗaukai bisa wani tsibiri to saboda haka ibada ba ta yawa duwa da ibada ta yi ba ta yawa balle ka ce ibada ta ta yi yawa ka ba da lokacinka duka ga ibadar Allah ka rage lokacin zaman banza su mala'iku Allah ya ce ba su gajiya ga ibadata sabbi hunan laila يسبحون الليل والنهار aikin da suka yi aiki mai wahala kuma a samu la'a mai sauki babu wahala kuma a samu lada mai yawa tasbihi yusabbi hunan Laila suna tasbihi ga Allah da daddare wannan har da kuma yi yini layab turuna ano ba su yankewa gare shi fa huwa minhum kan nafsi minna kamar wadda muka sheda haka suka jin tasbihi kun san cikin mu duk wanda bai sheda ba bai jin dadi to haka ne an ba su yi tasbihi ba su jin daɗi. la ya shiga luna anu shagilin babu abin da ka shigaltar da mu ya hana mana sheda duk hitinar duniya ba ta hana mana sheda to haka nan su ma suke shi kuma Allah yana son tasbihi kwarai to shi yasa abin nan yace ko dai kun ki to muna da wa'anda ka yi ko da kun ki ibada muna da waanda ka yi Allah na son tasbihi kwarai saboda son da yake wa tasbihi ya saukar da surori sabbaha lillahi yusabbihu lillahi suna da yawa cikin alqur'ani wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abaci yana tasbihi da gode ma Allah kai ibada ma tana yankewa amma a cikin aljanna tasbihi ba a bari ne ko cikin aljanna ba a barin subhanallahi wa bihamdi subhanallah subhanallah subhanallah bihamdi ya aljanna ba su bari ne don kawata gare su alheri na kwarai kwarai da gaske abu guda ya hishi wato zuwa makaranta mutum ya saurari abin da ya taho yi shi ɗaya ne ya hishi wanda ya je makaranta ya shiru yana saurari abin da ya kawo shi to ya hi ka samun lada ga tarbihin da ka yi. amma in dai ba irin wannan ba ka dai samu wuri ka zanna haka kawai to ba a so a yi wasa da tarbihi shi mala'iku suke ta yi ko yaushe har Allah ya ɗaukaka su kuma ya girmama su ya darajanta su ya yi ku zanna ku yi ta hira da giba da bacin mutane da kazuwa ga mutane don duk wanda ya yawaita ɗumi sai ƙarya ta ta yawa sai kuskure ne ya yawa to shi sa ba a san yawan ɗumi in so aka yi mutane su ba kansu aiki ko yaushe ka zanna kun gani abin da ɗazu mana karatu yanzu kamin fara wannan karatu namu bayan a zuwa nan muna karatu mun karanta abin da wani hadisi umma hani imanza Allah ya biyo gidanta don ya gaishe ta sai ta ce to ka ganni na tsufa kuma ba ni iya aikin karhi ka ba ni aiki ka ba ni umarni da wani aiki wanda zan rika yi wa ana jalisatun ina zama na zaune ya ce to ki ce subhanallah subhanallah sau ɗari ta ce to na ji miza abin inda ce sau ɗari ya ce za a baki lada kamar wanda ya yanta bayi guda ɗari min wala da isma'ila cikin da ya annabi isma'ila bayi guda ɗari duk bawa guda in ka yanta shi an gafarta ma za a baka lada ta wanda ya yanta bawa ɗari idan ka yi subhanallah sau ɗari ya ce to wa madi allah ki yi alhamdulillah ga allah mai ata marra sau ɗari ta ce to in na yi miza aban nawa za a biya na ya ce abinda za a bayanki za a baki lada kamar wanda ya sau dawaki guda ɗari ya ɗaura musu sirdi ya sa musu linzami ya samu sojoji guda ɗari na musulunci ya ba su abinda za su ci da wanda za su bama iyalinsu ya ce ku hau ku ta wajen jihadi don addinin Allah ya ɗaukaka to ladar da wanda ya yi wannan aiki ladar da za a bashi ita za a baki in ke alhamdulillah so da ya ce wa kabbiri Allah mai atamarra ki ce allahu bar sau ɗari ta ce mi za a ba ya ce za a baki lada ta misalin wanda ya saura kumi guda ɗari ya bashe su sadaka saboda allah an karaba wa talakawa nama wanda nan birnin kabita amma ban sani ba ba ni zato ko wanda ya taba yanki raƙumi ɗari ya ba su a sadaka nan birnin kabi ban sani ba amma ba ni zato akwai sai dai ku mutanen birnin kabi kuna iya gaya mana 'yan kun gane shi to to idan ka ce allahu bar sau ɗari za a baka lada wanda sai raƙumma guda ɗari ya yayyanki ya raba matalakawa sadaka sai ya ce mata wahallili allaha mai atamarra ki ce la ilaha illallah sau ɗari ta ce mi za a ban ya ce za a baki ladar da za ta cika tsakanin sama da ƙasa kun gani waɗanga abubuwa suna nuna irin alherin da ke ga wannan tasbihi to amma duk shaidan ya shagaltar da mu in kaga matasa sun zanna an kawo akwatin talabijin an aje kuma tsakani da Allah ba wa'azi na an kasa ba kwallata aka yi ana ta kuwa ana ta kuwa jini Kama aji ma sai ka je ba masu ba mu an can ma da can cikin talabijin din ba su ma da azauni sun kwashe da kuwa su ma da azauni suka ji kuwa su to ita ko kuwa dama kun san duk inda ka ji ta haraka shaidanta duk inda ka ji ta haraka shedanta to samari ku yi makanku nasiha idan ko ofis aka je in babu aiki da yawa rike ta zaban haka ka ji ɗari ɗari ka ji annabi ya faɗa ya ce kuma ƙarshen hadisin ba wanda zai zo da lada kamar taki sai wanda ya karanta wadda ki karanta ko wanda ya karanta yadda da ki karanta tsakaninku da allah manzan allah bai san ya ce a yi ta yi kawai ba ya ƙi ɗari ɗari bai iya faɗi haka nan ba amma ya ce ya faɗi adadi shi son ya kai ko nawa kai ka san ko nawa kai saboda haka mu ba za mu gushe ba muna ce muku ko nawa kun kai ku sa abin da za ku yi don haka muka cewa ku rike tazba ku ku rike tazba ku wanda ya ce ba a wani tazbahu shi ba ku abin da za ku wani shi madadinta in dai ya je wadda durwayi magabata irin su ibn taymiya da ibn qayyim al-jawzi duk ya ce su ba malaman kwarai na ba to shi da annakwarai kwarai ya kawo muku abin da za ku wani da shi in ya ce salafu salih duba na kwarai na basu da sun kai talbawa sun ka rika ta kuma sun kai hujja da hadisan da suka yi hujja da su suka rika in ya ce ba a rikawa shi sai shi kawo muku abin da za ku rikawa mana ya kawo muku tun da dai mai gida bai hana ba tun da dai mai gida bai hana ba ya ku iske mata ta da ita amma bai hana ba to shi tun da ya hana ya yi karin hali ya ce ba a yi shi ba ku abin da za ku yi to mu abin da muke gaya mu kenan matasa ku bar zaman banza ku bar zaman banza in ko kun yi zaman banza to shi Allah walahu man fis samawati wal ard inda a cikin sama da ƙasa duka nashi ne wa man inda la yastakbirun wa inda awuri ne ba su girman kai an ibadati ga bare ibada ta wala yasasiruna kun ba su gajiya yusabbihuna al-laila wan nahara suna ta tasbihi ga Allah a cikin dare da yini la yabturuna kuma ba su yankewa ba su bari ko kai baka yi ba su suna nan suna yi wa in min ni, illa yusabbihu bihamdi babu wani abu face yana tasbihi da gode ma Allah ko dai baka yi ba don ka gane Allah na son tasbihi shi yasa ya saukar da sabbaha lillahi ma bis samawati shi yasa ya saukar da yusabbihu lillahi shi yasa ya saukar da sabbihi isma rabbika ala yana ta nuna halalar tasbihi kai ko don ka gane yana so kai ko ba ka yi to da kai da shi na ku yawaita tasbihi mu dai ba mu gushewa muna ba ko yana hadisai masu muhimmanci na tasbihi ga sunan kuma ba su kaɗai ba ɗauki babin tasbihi babin zikiri na at-targhibu wa tarhibu na albani a sahiya na albani ɗauka shi kaga abin mamaki kaga waɗanga hadisai duk sahiya ne albani ya sa su kaga abin mamaki kai ga kanan zaune kila yau in gada ba ta ko da waya kila ko dubu ba a samu gare ka ba yau ko kwara dubu ba a samu ba wanda yanzu in ka yi zaunen ga yanzu in mun ka tare da karatun ga in kana iya ka gwada ka yi zaman ka bayan an gama addu'a an tashi yi zaman ka zuwa karhe biyar a zuwa karhe shidda da turbuhaka kana kidan yawa subhanallah subhanallah sha Allah zuwa karhe shidda in Allah ya so kana hada dubu goma minti talatin da wani abu kana yin dubu goma kuma zanna ka gwara gano amma yanzu haka ko dubu ba a samu gare ka ba ya aka yi magana wallahi mu musulmi muke a duka wallahi mu musulmi a jiwa ya kaga an nan gasa ne mana kaza ni an na yi muku kun ba Allah da kanku yanzu ka zanna ka samu wuri ka yi tasbihin ga da ka jiya daga hannuwanka ka yi addu'a ka gani Allah bai ansa ba a'a in ana karatu sabba annabi suka bu karatu aikin komi ba su dan shi karatu ya yi duk waɗanga abubuwa da kunka ka jilada don da shi kaka sani Allah da shi kaka sani za ka bauta har da tasbiha ai da karatun ka gano shi in baka saurari karatu ba ka gane komi inda kake kana nan nan ai don shi na kunka ga an cire masu fa'i su ko zikirin ɗaya suka yi ba su zuwa makaranta ba su koyon karatu su ko na aka cire musu ba san komi ba da kace farillan sallah bai iya ba gashi gudan da wani irin dame rawani Allah ya gafarta mana ci gaba alaramma أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون to an bi ma'ana bal lil intiqali wa hamzati da inkar wato abin nan bal ittakhazu alihatan a a marmakon ma su dawo su yi tasbihi ba haka nan sun kai ba wasu abin bauta ma sun karika ka'inatu min al da ta kasance daga ƙasa ka hajarin kamar duci wasu ma duci gare su na bauta wa zahabin wasu ko zinari suka bauta wa fidda wasu ko azurfa in kana son ka gane wanda aka bauta wa zinari da azurfa wato kuɗi sai ka zo ka saurari abin nan ka ɗauko hadisi na abin nan fatawar majidi ka diba da kyau sai ka dibe abin da na ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul khamisati ta isa abdul khamila in o'odi radiya wa in lam yuwa da safida to nan za ka gane in ji annabi annabi ya ce bawan dinari da dirami wato bawan kuɗi ya halaka bawan babbar riga mai kawa ya halaka bawan katifa ya halaka sabai sun yi mamaki suka ce ya za a yi wa naira kuɗi kenan da abin nan babbar riga da kuma katiwa za a yi abauta musu ya ce yadda aka yi abauta musu in o'odiya in an ka bashi abin da ya kaso radiya shina da duk abin da aka so shi shina yi wa in lam da in ba a bashi ba duk gaskiyar da ka gwada mai inda dai baka bashi kuɗi ba sakai da hushi zai ba zai abin nan ba ko bi kyawun abin nan bai to duk wanda ya kai haka nan ya zama mu wannan abin shi yasa kuke gani mai yawan mutane bayan kuɗi ne yan siyasa ta zo duwa da mutunan kwarai ya hito duwa da yake na kwarai in bai ba su kuɗi ba su zaɓe ne don ba Allah suka bauta ba lai su dibi abin da Allah ka so in dai kana son su yi ba su abin nan da suka bauta in ka ba su komi lalacewa mutum suna zabi ne to duk wanda ya kai haka nan to bawa na amma ba na Allah ba na abin nan da yaka da yaka nema a bashi yayi to wannan ya zama bawa ne to taka abin nan ake gane bawan zinari da azurfa sun rike allolinsu a cikin ƙasa home yunshirun wato na abin na abin bauta nasu wai suke tayarwa ayyuhayunar mauta suke raye matattu to ko kuma abin na hum yunshirun to su na abin bauta suna tashe su ne bayan sun mutu in sun mutu na abubuwan bauta suna tashe su wal jawabu la ansa ita ce ba su tashe su wala yakunu ilahan illa man yuhyil mauta to bayyawa ya zama Allah sai wanda ka raye matattu duk wanda bai raye matattu to bayyawa a bauta bai in ko an ka bauta mai an bauta wa zero kuma duk abin da aka ce ma ibadar Allah in an kawo wani shi an bauta mai saboda haka muke gaya muku duk wanda ya daga hannuwa ne ya ce Allah don albarka wani to ya bauta ma wani nan duk wanda ya tuntube ya ce dan hodiyo to bawa na ga ibada ga dan hodiyo kowane na ka kira bawa ne kake don ibada addini ce ibada addini ce abin nan babu wani abin da ya yi ibada karhi cike addini saboda haka annabi ya ce addu'a wato addu'a mukul ibada saboda haka addu'a ibada ce addu'a mukul ibada kun san duk kafar da bata da bargo bata ita shi tsaye to duk ibadar da babu addu'a ciki bata da umhani bata zuwa ko ina annabi ya ce addu'a addu'a mukul ibada ita ce bargon ibada ku kadaita Allah ba cewa mun kai kakku kakku gina masu girma ba duk mai girma ku bashi girma ne amma ka kubota mai ko ni girma ne ku bashi girma ne amma ka kubota mai bauta kan kubota wanda mai girma na ya bota ma to ku ba kubota mai don da ku da shi Allah ya yi kuma duka Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halici mutum da aljani ba sai don su bota mini ba cewa yi ba halici jahilai ba sai don su bautawa waliyai bai ce haka nan ba cewa da waliyai da jahilai wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun saboda haka duk abin da Allah ibada ga Allah akai ne in ko ka aje wai kai wai masu albarka na ka gama yawo idan da zaka gane ganewa ba ta da wani gare ka don lahira zaka gane lahira ko ko ka gane sanan ba ta da wani gare ka kai za ta sheka lauka da ma ma'alata inda a ce akwai wani abin bauta cikin ƙasa ko cikin sama wanda ba Allah ba ai a wal ardh da a ce akwai wani abin bauta illallahu banda Allah la fasadata wallahi sama da ƙasa da sun rushe inda akwai Allah biyu a cikin sama Allah guda cikin ƙasa guda wallahi sama da ƙasa Allah ya ce da sun rushe kun ga Allah ya ce la fasadata ya ce na rance da Allah da sun rushe don yanzu Allah sama na ya so ya kai duwatsun ga na ƙasa a higa hili shi ko Allah ƙasa ya ce a nan ni a da nan yanzu ana ɓarin wuta da Allah sama da Allah ƙasa wanga ya kawo hari kasa wanga ya kai hari sama duk alalata sama alalata kasa mai mulki biyu ka haduwa ba su haduwa gari guda mai mulki biyu ba su haduwa gari guda lafasa da ta ai ta an nizamihima da sun fita daga tsarin su al-mushahad wanda ake gani wujudi tamani baina dan za a samu jayayya hanuwa bi ma'ana jayayya wanga Allah bisa ya ce ga wanda ya kaso a mai da kasa allah kasa ya ce ga wani kaso a mai da sama allah wakil ada kamar wanda yake ga muwabaka da al'ada inda ta abdudi alhakim lokacin da shugabanni sun ka yawa to za a sami na tamanin bil hukumi abin nan hannuwa wato da ba ga hukunci wa adamin ya baki alai wanda ya ce wani gai ce ka zane ka ce ni ko ban so ne sai su ta faɗa da juna kamar da kuke gani wasu subhanallahi allah tsarki ya tabbata gare rabbul arshi ubangiji al arshi ay khaliqul arshi alladhi huwa maka makhluqati mahalicci al arshin da ya da komi girma cikin halittu ne to Allah ya tsalkaka amma ya sifuna Allah bihi ga abin da suke sifanta Allah da shi mina shariki na abokin tarayya mina shariki lahu na samai abokin tarayya wa gairihi da sai, Allah ya tsalkaka Allah baya da abokin tarayya a cikin sama shine Allah a cikin ƙasa shine Allah babu Allah a cikin sama in ba shi ba babu Allah a cikin ƙasa in ba shi ba duk shi ya halicci sama da ƙasa kuma abin da ya ga dama shi shi ka yi la yus'alu amma ya fa'alu la yus'alu amma ya fa'alu wa hum yus'alu la yus'alu amma ya fa'alu kuma ba a yi mai tambaya ga abin da ya aikata duk abin da ya ga dama ba a ce haba Allah mi da ka kallika wa wani mi da ka an shi mulkin wani ka ba wani ba wanda ya sai tambayi Allah shi ya yi sama shi ya yi ƙasa wakka ma mai balle ya toye bai tambaya don ya aishi mulki ga wani ya bawa ne la ya sa'alu amma ya fa'alu ba a yi mai tambaya ga abin da yake aikatawa lika malik kuwati don ƙarhi ne ya kammala wa izzati sultani kuma girma ne milki ne milki ne ya girma kwarai alƙahiri marin jayi wa kullu shay'in ghayruhu makhluqun lahu duk wani abu wanda ba Allah ba Allah ya halice shi duk wani abu wanda ba Allah ba Allah ya halice shi wala ahada min makhluqatihi yasalu babu wani guda da ya isa ya tambaye shi cikin halittu ne amma ya fa'alu ga abin da yake aikatawa min izazi na girmamawa ana zaune kawai sai ka ga ko wani dai kuna zaune tare da shi ofis guda ka ji ya mai minista ba bai ce haɓa Allah wani bai wahala ba mu mun wahala da fati ba wanda ya sai ce haka. kana zaune ɗaya ka ga an doko abokinka ƙasa magare ka wajen aiki ka ga dai mai minista kuma ba mai tambaya ce haba Allah ba wanda ya isa aw izlalin ko kaskantarwa ba wanda ya sai ce haba Allah don mika shi shugabanci gawa ne kan mai sai talaka ba wanda ya sai mai tambaya wa idlalin da batawa wa isadin da azirtawa wa ishqa'in da da abin nan da rashin arziki duk ba wani mai wa Allah tambaya li annahu rabbu dan shi Allah almaliku shi an mai mulki wanda ya mallaka lil ke ga wayan kowa da kowa wa hum yusaluna an af'alihim amma su halittu ana musu tambaya ga ayyukansu kai kan duk abin da ka aikata ana tambaya ka dan mi kai amma shi Allah ba a mai tambaya am ittakhazu min dunihi am min dunihi alihah قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم mu'ridun ta abin ta kazo min dunihi ko sun rike wani wanda ba Allah ba ai min ta ta'ala wanda ba Allah ba ai sai wa sun rike wani Allah alaha abin bauta ne halar sun rike wani mutum abin bauta na suna ganin shi ma zai yi musu abin da Allah ka yi ba zai iya ba ba wanda zai iya abin da Allah ke yi ba wanda zai iya abin da Allah ke yi Allah yana da iko wato yana iya girmama mutum ya walakanta mutum Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya shekaran jiya kun ga abin da wani babban mutum da aka yanke mahukuncin kisa don a kashe shi da Allah yake shi a Allah sai ya ce kotu ki sallamai ki ce ba shi da lahi ko guda in ba Allah ba wani naka yin hakan to in kuna kama Allah ku kama Allah duk wani da kun rika zero na duk wanda kun rika zero na kuka rika kowa ka san tsira ta ƙarshe ya kama Allah to ko sun rike wani abin bauta ne wanda ba Allah ba ka ce hatu burhanakum ala zalik in kun ce akwai wani abin bauta to ku kawo dalilin ku ga wannan wala sabila ilayhi babu ko hanya da za ku bi ku kawo dalili Ha ga zikiru mamma'i min ummati wannan shi azzikira wayanda a tare da ni na al'ummata wa zikiru huna al-ibada wato wannan shine ta. ai at-tauhid wato wannan tauhidi kadaita Allah da ibada yace shine zikirina kadaita Allah da ibada shine zikirin wayanda a tare da ni wa nafi shariki anilla da kore ma Allah abokin tarayya ai ibadatu mamma min ummati wa millatuhum ibada wa'anda a tare da ni kuma addinin wa'anda a tare da ni shine tauhidi wa zikirin man qabli kuma shine zikirin na gabana huwa aidan ibadatu man qabli kuma tauhidi shine ibada wa'anda aka gabani na minan rusul na manzani, ma ummamin tare da al'ummasu alladhina ittaba'uhum wa'anda suka bi su alal huda akan shari'a ai lahil almunazzala lutafa Allah wa'anda ya saukar siwa alqur'ani wa'anda ba wa'anda abin nan siwa wa'anda ba qur'ani ba wa'anda wato lutafa Allah wa'anda ya saukar abin nan sawa'un alquddai alqur'an wato qur'ani wal injil da injila wa tawrat da at-taura wa ghayra hada waninta fi tauhidillah wajen kadaita Allah bil uluhiyya da kadaita shi da ibada da rububiyya rububiya uluhiyya ta Allah da ibada amma rububiya ta Allah da halittawa da azirtawa da talautawa da kashewa da rayawa to wannan shi ake ce tauhidin uluhiyya wannan ko kahirai suna da irin wannan sun san Allah ka azirtawa shi ka talautawa shi ka kashewa shi ka rayawa ko kahirai sun san da wannan amma wannan tauhidi bai shigar da mutum musulunci sai ka ta Allah da ibada kawai wala yaqulu ahadu min al-anbiya'i wa atba'uhum babu wani guda cikin annabawa da mabiyansu wanda ka cewa annama allahi ilahan lalle akwai wani abin bauta tare da allah mimma qala haula cikin abin da waɗanga mushrikai ke cewa wai akwai wasu masu albarka su ma suna iya aikin da allah ka yi ta'ala Allahu an zalika Allah ya ɗaukaka daga wannan magana ba gaskiya ba babu wanda ka iya aikin da Allah ka iya babu wanda ka iya aikin da Allah ka iya babu wanda ka iya azaita mutane wadda Allah ka azaitawa babu wanda ka iya talauta mutane wadda Allah ke talautawa babu wanda ka iya kashe mutane wadda Allah ke kashewa babu wanda ka iya razo wadda Allah ke rayawa babu wani mai kawo aminci da lahiya da zaman lahiya cikin kasa in ba Allah ba saboda aka ta'ala Allahu an dalika bal tarhum wato mai yawan mutane la ya'lamuna al-haqa ba san tauhidi ba shine gaskiya ba san shi ba shi yasa suke dauka wani suna bauta mai kamar da ake bauta wa Allah wani in ka gan shi wajen kabari yana kewayen kabari yana kuka ya sayidi ya maulana ya sayidi ya maulana yana yi ya abda kuka abinda inda ka'aba ta yake kewa mai kukan nan amma suna wajen ka'aba suke mana tamboyi masu ɗarabin ga suna kuka an ce wayan laihi sun kai wai wayan laihi sun kai shi yasa suka kuka tsoron Allah na sa suka kuka Allah na mai ka'aba suka tsoro amma kai ba ka iya sai dai in ka ta inda kabari wanda ya mutu bai iya kare kai yanayi bale ya kare ka ya mutu bai iya kare kai yanayi da mutuwa ta taho bai hana kai yanayi ba zaune ya kwance yana shirye-shirye a ta doke shi wai shi kaka bautawa kai ko shi hana ka mutuwa don ɗai kana wawa bala ka sarwa la'alamunan haka mai yawansu ba san gaskiya ba ai a tauhidi ba san tauhidi ba limai lihin ila shiriki saboda sun riga sun karkata ga shirka da Allah fawon duna anan nadari su sun kawo da kai daga tunani almusil ilaihi wanda zai sadar da su ga tauhidin Allah su gane gaskiya wa ma arsalna min qablika وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي ma arsalna min qablika min rasulin ba mu taba yi ko wani manzo gabanin ka ba illa nuhi ilaihi face mun yi wahayi zuwa ga manzon mun ce mai annahu yadda abin yake la ilaha illa ana babu abin bauta da gaskiya sai ni wato duk wani manzon da Allah ya aiko sai da Allah ya kira shi ya ce ka sani ya kai wannan manzo babu wani abin bauta da gaskiya in ba Allah ba abudu abuduni ku bauta mini ya ku jama'a ai wahiduni ku kadaita ni da tauhidi قالوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد mukramun wato ɗazu ma ambaci ibadar mala'iku tasbihi suka wa Allah dare da yini ba su bari dare da yini ba su bari to sai Allah ya gina masu ya ɗaukaka su sai laraba suka doron kai waɗanda kan Allah saboda sun ga girmamawa waɗanga ɗaya Allah na kama wadda su ko jahilai yanzu sun ga mutum na bauta Allah Allah ya girma sai ce wanga waliyi na wala wani waliyina. na to iri ne ne ƙalu sai mushrikai su wa ƙalu sai mushrikai suka ce min arabi cikin larabawa wa hum khuza'a wa juhaina sunan kabila ne wa banu salama wa banu mule suka ce ittakhadha rahmanu walada Allah rahmanu ka yari ta damina mala'ika waɗanga mala'iku kan da Allah na wanga irin girmama da ya kai musu kanɗiya ne na Allah ya ce subhana tsarki, ya tabbata gare shi balhum ibadun mukramun a su bayi ne waɗanda ake karramawa hu a wurin Allah wal ubudiyya tunafi alwulada zama bawa ya kore haihuwa su bayi ne na ba diya ne na ba bayi ne na ba diya ne na ba ko sa abin da ya sa mala'iku sun ka samu ɗaukaka لا يسبقونه بالقول لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون gabatar Allah da magana ba su faɗi kamar Allah ya faɗi kuma ku yi ƙoƙari mu zamo kamar su mana a bar ƙarya Allah bai faɗe ta ba kun bai ce a yi ta ba cewa ya ma ka a yi ta kuma ya ce wailin ya tabbata ga masu karya. lil saboda haka a bakarya kowa zai faɗi shi faɗi abinda a gaskiya su mala'iku la yasbiquna ba su gabatar Allah bil qawli da magana ay la yatuna bi qawlihim ba su tawwa da magana su illa ba da qawlihi ta'ala sai bayan magana Allah wa hum bi amrihi ya amalu su da umarnin Allah suka aiki la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ba su sawa Allah ya ga abin da ya umarce su suna aikata abin da ya ba su umarni to kowa ka sai ya samu ɗaukaka wurin Allah ya ɗauki irin wannan mataki da mala'iku suka ɗauka da izinin Allah yana kama abin da yake so ya alamu ma bai na aidihim ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين Allah ya san ma bai na aidihin duk abin da ke gaban mala’ikun na Allah ya sani wa ma kalfa wanda abin da abbayensu, ai ma amilu wa ma hum amilu abin da suka aikata ya sani wa ma hum amilu na da abin da za su aikatawa. Wa laishi ba’una kuma mala’iku ba su ceto ga kowa, illa liman nirta da ta’ala sai ga wanda Allah ya yadda an yi shafa'a lahu a yi ceto gare shi saboda haka kowa ka son a cete ci in dai da gaskiya ya kai kashe bauta wa waliyin kowa don ya cece shi ya bauta wa Allah shi kadai ba wanda aka ceto ranar kiyama sai wanda Allah ya dace ta to kun ga mai hankali ko wanda ka bada izinin na wuri ne ya kadan raba ya rabawa don ya ce don ya bada izini ya ce kai wani ga wani can a taya ceto min shi to mala'iku ba su ceto sai Allah ya bada izini wa min khashiyati ta'ala su game da tsoron Allah mushrikuna wato tsoro suke yi ay khaifuna suna cike da tsoron Allah to duk girman ga da kun ga an ba mala'iku wa man yaqul minhu inni ilahun min duni cikin duk wanda ya ce ni abin bauta na koma bayan Allah kamar da kuke samu wani mai kabari wai ya ce wai ko ya mutu duk matsalar ta dame ko ya kuta inda kabari ne ai in an ta inda kabari shi ne madda ya kana yin wani abu kabari ka mutu a ta yadda kamarin ka sha takaici ko ta duwan da ya ce shi abin bauta na koma bayan Allah ai Allah koma bayan Allah ai gairahu ayyanka na kowane na wa zalika najzihi jahannama wannan zamu saka mai da jahannama kowane ne shi ka zalika kamar haka kama da jazimud da'il uluhiyya yadda muke saka masu da'awar cewa su ma abin bauta suke to na jazi na haka muke saka ma azzalimai almushrikin alladhina takadu ghayra allahi ilahan wa sun karike wani Allah ya zama abin bauta duk wanda ya rike wani Allah ya zama abin bauta haka Allah zai saka masa ya Allah mu dai roƙonka muke a cikin taron gana mu eh akwai wanda ya zo bisa ga shirka Allah kamin mu tashi Allah raba shi da ita duk wanda ya to yana da imani da bautar kabari kamin mu tashi wurin ga Allah samai kiyaya da bautar kabari Allah samai bautar ka kai kadai a cikin zuciya ta ya kadai ta kai ya aje kabari gehe saboda rahabarka ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah gafarta malan matar da mijinta ya yi tafiya bai dawo ba har kwana tamanin sai aka je labarin rasuwarsa tun ranar da ya bar gida ya iddata za ta kasance lokacin da labari ya zo ko tun lokacin da ya fita algawa ta malam ta wato malamai na da maganganu guda biyu wasu na cewa tun ranar da ya mutu amma dai maganar da an madogara wadda suka yi karfafawa daga radda labari ya zo amma wasu sun ce ai idda dama ta mutuwa tare da mutuwa ta tabbata turan nan da aka fara idda amma wasu malamai cewa suka yi ai ba aiki da abin da ba a sani ba cewa an ka yi fa'amal bai mata amal fahuwar makasin ka yi aiki da abin da ka sani shi amma manowa don haka radda an ka san mutuwa ce ran ake farawa Allah tamalan mutum ne yana gona yana kwana sai wani ya sami shi madara cikin baki sai ya haɗe ya azumin sai yake to idan dai ba da gangan ya ci abinci ba ga mazaban malikiya duk mutum yadda ya ci abinci ko ya sha abin sha ta hanyar baki na yi to azumi ne ya ɓaci in ba da gangan na ba sai ya ranka guda ga mazaban malikiya amma wasu malamai suna cewa idan mutum ya ci abinci da mantuwa ko da kuskure ko da mantuwa ko da kuskure to azumi ne ya yi ko da mantuwa ko da kuskure azumi ne ya yi saboda haka abinda da ya kewayo abinda maliki ya taya a kansa ya ranka azumi guda babu kafara ya ranka azumi guda algabar ta malan da shekara nawa ne ya kamata yaro ya rika cika azumi da shekara iyawa ta da shekara iyawa ta ya kamata ya cika azumi don ba tambaya kai yau waje ba tambaya kai ya kamata sadda a sadda ya kamata ya cika sadda ya ka iyawa ko da ɗan shekara uku na in yana iyawa a rabi da shi ya cika azumi ne in yana iyawa in ko bai iyawa to sai lokacin wajibi wajibi yana farawa sadda yaro ya balaga sadda ya balaga to sannan wajibi ya shigo sannan ba ya kamata na ba yau waje ba amma dai in yana iyawa duk sadda yaka iyawa sannan ya kamata ya cika shi yasa kun ka ga cikin bukhari in ba manci ba mun karanta da ku cikin bukhari in ba manci ba suna sa yaran su su yi azumi suna yan ƙanana yan shekara bakwai abin da na murru auladakum bis salati wa abna'u sab'i sinin to da yan shekara bakwai da nan da annabi ya ce a ba su umarni su yi sallah to da su suka ba su umarni su yi azumi don da azumi da sallah duka shika-shikan musulunci na saboda haka umar ya ce in yaro ya gaji sai su ba shi kayan wargi ya yi ta wargi a rana ta ba ce suka ya kare ba kayan wargi aka ba shi don shi yaro karin hali gane in ya samu abin da ya kaso manci haka idan yana je yawan ya ce idan yaro ya kuka sai su ba shi abin da ya kaso na wargi sai shi ta wargi har ba ta yi to ana koya ma yara in dai yaro na iyawa ba a cewa ya aji kakkaci yaron kai ba azumi in dai yana iyawa kakkaci yaron kai ba azumi in dai yana iyawa ko mi karanci nai kai hadda lada in ce ya bari kai kawa kan kasawa don azumi ne ya yi naka lada naka akwai kalli-kalli akwai hira don na ƙasa lada suka yi nashi shi bai yasa shi laihi ga kallo ba bai yasa shi laihi ga hira ba shi na ya komi daidai yake saboda haka nashi lada cikkakata in kasa shi ya yi in an ka yi ko da marice ka yi kana da nakasashen azumi irin naka kana da azumi cikakke na ɗanka in ko ka bari uwa ta ta rige ka cewa ya ɗauka to ita adda lada duk dai wanda ya riga shi adda lada a dunnan wurin muka karanta da ku muna wancan ita da cikin bukari annabi ya gamu da wasu ya ce abin da sun kai mai sallama ya ansa sai ya ce manin rakabu suwa ne ne ayarin nan sai wata boye allah ta ce musulmin musulmai ne ta ƙi faɗa mai ko suwa na ta ce mu musulmi na sai ta ce mai man'anta kai da ka bai mu kai ku kai awwa Aiki hajji na za tana da ɗanɗanta rungume gare ta haka ta ce kai ko kai awwa sai ya ce rasulullah sai ta ce abin bidan mu ya samu alhaza hajjun sai ta miƙo mai dan jariri yana daji wanga kala na'am ce eh yana da ta ce wa adalada ya ce wa lake ajarun ke da koya mai ke adalada duk wanda ya sa yaro shi yake alheri shi adalada in ka bari tsohuwa ta rige ka ita adda in ka rige ta kai adda in kun gaba da umarni tare ku yi adda in ba ɗanka na ba in ka ba da umarni ba lada azumin za a baka ba ɗanka kan ba a baka lada azumi ne uba ne aka ba lada azumi ne ko uwa ta yi ah, eh, uba ne aka ba lada kai abin da aka baka naka aiki aka baka umarnin da ka yi ko lada nawa aka bai kai aka ba amma ibada ta in yayi tun da kan baka yawa ba a baka ita uba ne aka ba ko uwa ta yi wannan shi abin da hadisi ya ambata don haka kusa yaran ku inda yaro na iyawa kakku ce ya bari wallahi ya bani tausayi kawawa dai kake ta ci gaba algabar malan mutum ne aka aika sayan wani abu da ya je saye sai aka ba shi kyauta algabar malan wannan kyauta da aka ba shi ta kuɗi shin shi da aka ba zai ɗoka ko kuma wanda ya aike shi ai ba shi an ka ba kyauta ba wanda ya sai kaya an ka ba kyauta da bai an su kuɗin ne sai kaya ba an ba kyauta ah. inda ta wada ya ce sannan gwada kasuwa ya kasuwa suna ba kyauta to kayan nan da ya sayi wannan da ya aiko shi na an ka ba kyauta ya kai mai kaya ne ba da komi ciki ci gaba Allah gafarta malam jiya cikin karatunmu da ya gabata ka yi bayani game da yin sallar na filfili in mutum na da bukata shin sai in mutum yana da bukata ko kuma ko bai da bukata yana iya yin sallar fila ko yaushe sannan shin bayyana aka yin su ko kuma asirce a sallah kan koyaushe sai salatu sai as-salatu zatu sabab sallar da aka ce ma zatu sabab ita aka yi koyaushe amma wadda ba ita ba tana da lokaci akwai lokacin da nafila ta halitta akwai wanda bata halitta ba amma ita za ta sabab <clears throat> ita sababu dinta dalilin da ka sa a yi ta shi an mafutarinta inda duk dalilin ya to lokacin yanta ya yi kamar yanzu mutum shi ya alwallah ya kari duk sadda ka gama alwallah lokacin nafila ta halitta gare ka raka a biyu dai sun halitta gare ka duk sadda ka yi alwallah wadda dai mun ka karanta da ku nan wurin gani nake zaune nan na zanna na karanta muku shi daga tsakanin azumin bara da na bana na kuma mun kai karatun garo duk sadda ka gama alwala ya halitta ka yi nafila a wannan lokaci makwatarinta alwallan nan da ka yi amma haka kawai ka tashi ɗaya ka kama nafila to akwai lokaci wanda ta halitta akwai lokacin da ba ta halitta ba sannan duk sadda wata bukata ta zoma, to sababu ne na wannan sallah salatul haja to duk sadda wata bukata ta zo ma kana iya tashi dai in akwai alawala ka ce Allahu akbar kai ta yi amma dai eh, sallah haka wadda ba ta bukata ba ibada haka kawai to akwai lokacin da aka yi akwai wanda ba a yi ci gaba sai tambayar mu ta karshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a'i fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban algafar malam algafar malam idan rashin lafiya ya rinjaye mutum har ta kai baya iya yin azumi kuma sai Allah ya karɓi rayuwarsa a wannan yanayi ba tare da an fitar masa da kono da ake fitarwa in mutum bai iya ba idan an sha ruwa to wannan mamaci ya yan uwansa za su yi mishi za su fitar ko gaga to wato idan abin na mutum ya fi da kono don bai da lahiya ga azumi ya hidda kono wannan abin na mai kyawun musahabbi na idan bai hisuwa ba kuma bai da laifi saboda haka yan sun hisuwa sun kyauta in ba su hisuwa ba kuma ba su yi laifi ba Allah ya taimake mu ya yi salati da sallama ga mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa an al-ahadus samadu. alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka gafarta mana dhunubanmu ya Allah ka gafarta mana dhunubanmu ya Allah ka gafarta mana dhunubanmu ya Allah ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gafarta mu uwayenmu ya Allah iyalin mu da zuriyar mu Allah ka gafarta musu ya Allah saboda rahmaka Allah shirya mana yan diyanmu ya Allah saboda ramaka Allah riƙa mana yan diyanmu ya Allah saboda ka maɗaukaka Allah ka kare mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka yi musu kyakkyawan ƙarshe. saboda girmanka Allah da yaranmu da sauran matasa Allah ka raba su da shaye-shaye Allah ka raba su da miyagun ɗabi'u da miyagun halaye saboda girman ka Allah ka shirya ɗiyan mu ka shirya ɗiyan musulmi baki ɗaya ya Allah tausaya ma bayin ka musulmi ko ina suke do wani bawa naka musulmi da baya da abinci Allah ka bashi abinci Allah tausaya ma bayin ka musulmi ka ba da abinci ga bayin ka musulmi mai sauki saboda ramar ka Allah ka tausaya ma bayin ka musulmi wa'anda suke cikin damuwa duka Allah ka fitar da su da gareta wa'anda suke cikin bakin ciki Allah Allah ka fitar da suwa wasu bayan ka musulmi da a cikin tsoro Allah ka yi musu magani ne saboda girman ka Allah ka kare bayan ka musulmi marasa lahiya Allah ka warkar da suwa marasa lahiya Allah ka warkar da suwa matasa masu bida abin aure Allah ka yi musu budi ya Allah ka tausaya ma matasa masu bida abin aure Allah ka yi musu budi Allah ka ba da abin auren Allah ka ba da wadda za a auren Allah ba da hili ka ba da abin abin gine shi kuma Allah ka zaunar da su lahiya ya Allah matasa masu bida jari don su yi sana'a Allah ka yi musu buɗi Allah ka tausaya wa matasanmu Allah ka tausaya wa matasanmu yan kasuwa su Allah ka ba su jari ma'aikatan su Allah ka ba su aiki yan makarantar su Allah ka ba da makaranta ka ba da ikon tahiya da kuma abin da za a ce a makaranta ya Allah tausaya wa matasanmu ya Allah taimaka wa matasanmu mu ya Allah rika mana matasanmu ya Allah ka kare mana matasanmu ya Allah da tijawa ma Allah ka rika mana su Allah ka shirya su Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa tsohon Allah ka shirya su Allah ka rika su Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa ya Allah marayunmu inda duk suke Allah ka rika mana su Allah ka shirya su Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa uwayensu mata da an ka bar ma yara su ma Allah ka sanya musu zukatansu ka ba su abin da za su ci su rayu rayuwa mai kyawu kuma su bauta ma yadda ya kamata su bauta ma saboda girman ka Allah talakawa musulmi ko ina suke Allah sauƙaƙa musu Allah sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka sauƙaƙa mu bayan Allah talakawa matsalolin rayuwa ya Allah manyan mutane ma ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa ya Allah mu duka Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana duk wata damuwa da muke da ita Allah ka yi muna maganinta duk wata damuwa da muke da ita Allah ka yi muna maganinta duk wani bakin ciki da muke da shi Allah ka yi muna magani ne duk wani tsoro da muke ciki Allah ka yi muna magani ne duk wata hitina da tashi hankali Allah ka yi muna maganin su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kyautace imaninmu ya Allah ka kyautace ayyukanmu ya Allah ka kyautace maganganunmu saboda ramarka Allah ka tausaya mana wanda duniyar ga take rikicewa duka Allah ka ba mu cikawa da imani ya Allah ka kare mana imaninmu ya Allah ka kare mana addininmu ya Allah ka kare mana mutuncinmu ya Allah ka kare mana lahiyarmu ya Allah ka kare mana rayukanmu ya Allah ka kare mana gidajenmu ya Allah ka kare mana gidajenmu ya Allah ka kare mana makarantun nan ya Allah ka kare mana masallatayyanmu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka karfafa mu ya Allah ka girmama mu ya Allah ka darajanta mu ya Allah ka karrama mu saboda girman ka muna ka Allah ka tausaya mana ka ba mu aljanna firdausi a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausi a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausi a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka da mu da uwaye da iya iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya saboda rahamarka Allah cikin taron gana mu idan akwai wanda ka rubuta dan wuta ne ya Allah ka goge ya Allah ka goge kamin mu tashi taron nan namu saboda girman ka Allah duk wanda ya zo na wani Allah ka goge suna ne daga wuta saboda rahamar ka rubuta suna ne cikin ya aljanna kuma aljanna firdausil ala saboda rahamar ka Allah ka yi muna wannan taimako duk wanda ya zo nan wurin yana bisa ga aƙida ta imani da bokaye da malaman duba kamin mu tashi Allah raba shi da su Allah raba shi da su Allah raba shi da su Allah ka ganar da shi ka fahimtar da shi addini ne Allah ka shirya shi saboda ramarka duk wanda ya zo ne yana bisa ga wani aiki mara kyau saboda ramarka Allah raba shi da shi Allah raba shi da aikin nan duk wanda ya zo ne yana bisa ga aiki mara kyau Allah ka raba shi da aikin nan saboda ramarka Allah kai ka ce mu roke ka ga mu muna roƙonka Allah tausaya muna Allah taimaka muna mu duka Allah ka raba mu da ayyuka mara kyawu ka raba mu da maganganu mara kyawu ka raba mu da aƙida mara kyawu ka raba mu da zalunci ka raba mu da cin amana ka raba mu da ƙarya ka raba mu da agiba da annamimanci ka raba mu da dukkan miyagun ɗabi'u da halaye saboda rahamar ka Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana alherin da kaka ba su a cikin watan ga duka Allah ka ba mu babban rabo sharrin da ke saukowa Allah ka ture shi gare mu kuma ka ture wa musulmi baki daya saboda rahamar ka Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in mu ya Allah muna roƙonka bi annaka malikul muluki wa anta ala kulli shay'in qadir wa ma wa min amri kunu ya Allah ka kare mu ka kare kasanmu ya Allah ka kare mu ka kare kasanmu ya Allah ka kare mu ka kare kasanmu ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan kasa ka kara mana haɗin kai a cikin wannan kasa saboda girman ka Allah ka bari kowa ya wace mu kada ka bari kowa ya tarwatsa mu saboda girman ka Allah ka tausaya mana ka kara mana lahiya da zaman lahiya a cikin tarayyar kasa ƙasarmu ka amintar da wannan kasa tamu daga gabacinta zuwa yammacinta daga arewacinta zuwa kudancinta duka Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya Allah tausaya mana ka an sa mana addu'o'inmu ka ƙara mana ilimi mai amfani ka kara mana arziki mai amfani ka kara mana ci gaba mai amfani saboda rahmar ka Allah tausaya mana Allah shirya muka shirya mahukuntan tarayyar kasarmu zuwa ga abin da kaka so kana yarda da shi ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya a cikin arewa ya Allah ka kara mana ilimi da arziki da ci gaba mai amfani ya Allah saboda girman ka Allah ka tausaya mana saboda rahamar ka Allah ka tausaya mana ya Allah ka gusar da tsoro ya Allah ka gusar da hitina ya Allah ka gusar da tashin hankali ya Allah shirya matasanmu ya Allah shirya dattijawanmu ya Allah shirya tsohim shirya maza ka shirya matanmu ya Allah shirya almajirai ka shirya malamai ya Allah shirya masu kuɗi da talakawa ya Allah shirya sarakuna ka shirya hakimai da dagattansu sauran jama'an mu duka Allah ka shirya su kuma Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka kare mu ka kare jihanmu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar kuma ka kare dukkan jihohi makotanta. saboda girman ka Allah kara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba masu amfani ya Allah ka kara mana haɗin kai a cikin wannan jiha ta mu kada ka bari kowa ya ba mu tsoro kada ka bari kowa ya hirgita mu kada ka bari kowa ya walakanta mu saboda girman ka Allah ka an sa mana addu'o'in mu saboda rahama ka Allah ka samu mana addu'o'in mu Allah ka kare wannan jiha ta mu daga gabacinta har zuwa yammacinta. daga kudancinta har zuwa arewacinta. ya Allah shirya muka shirya matasan mu ya Allah shirya maka shirya matasan wannan jiha ta mu ka raba su da shaye-shaye ka raba su da miyagun ɗabi'u da halaye musamman dai wannan gari da muke ciki ya Allah shirya matasanta ya Allah shirya matasanta ya Allah ka raba su da shaye-shaye ya Allah ka raba su da shaye-shaye ya Allah ka raba su da shaye-shaye ya Allah ka kyautace halayensu ya Allah ka kyautace ɗabi'unsu kuma wannan gari Allah ka kare shi daga gabaci ne zuwa yammaci ne daga kudanci ne zuwa arewaci ne kada ka bari kowa ya ba mu tsoro a cikin wannan gari kada ka bari kowa ya rigita mu kada ka bari kowa ya walakanta mu saboda girman ka Allah ka tausaya mana ka ji mu Allah ka kare ta ka shirya matasan mu ka shirya dattijawan mu ka shirya tsohahin mu ka shirya mazan mu ka shirya matanmu musamman marayi Allah ka rika mana su da kanka Allah ka rika mana su da kanka ya Allah ka amintar da mu ya Allah ka amintar da hanyoyinmu ya Allah ka amintar da hanyoyinmu ya Allah ka amintar da biranenmu ya Allah ka amintar da biranenmu ya Allah ka amintar da ƙauyukanmu ya Allah ka amintar da ƙauyukanmu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka ba mu alheri duka ya Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta mu mu ka gafarta mu iyali da zuriya ka gafarta mu dangi da malamai da masoya baki daya ya Allah bayinka musulmi ko ina suke Allah ka gafarta musu Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai baki daya Allah ka walakanta kafirci da kahire baki daya Allah ka tarwatsa shirka da mashirkai baki daya ya Allah ka taimaki bayinka masu tauhidi mu dinga Allah ka sa mu cikin bayinka masu tauhidi saboda girman ka Allah ka tausaya mana saboda ramar ka Allah ka ansa mana addu'a ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت أنت كدي هوائجنا يا مولانا رب العالمين وتب علينا إنك أنت تواب رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil